Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta studio Kalangu. A yau studio Kalangu tana ofishin magajin garin ta maske inda za mu tattauna kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske tare da radio muryar karkara kamar da muka saba a yau ma studio Kalangu ta ɗauko wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shafi batun yadda ɗan ƙasa ya kamata ya kasance ɗan ƙasa. Menene ya kamata ɗan ƙasa ya kasance ɗan ƙasa shine ne na biyan haraji na biyan lanho na biyan asangam domin da waɗannan kuɗaɗe ne ake ƙoƙarin taimaka masa a wajen tayar da rayuwarsa domin haka ne muka ga ya dace mu tattauna kan wannan maudu'i a nan zauren harabar ofishin magajin garin tamaske muna tare da wato shi magajin garin na tamaske malam saidi ibrahim sannan kuma ina tare da ibrahim rashidu kimi na ƙauyen alhazawa sannan kuma ina tare da eh, malam abdurrahman hamma tuba wato wakilin masarautar ta maske sannan kuma ina tare da mai ba da shara ko kuma konsayar madan fatima hamma sannan kuma ina tare da sakitaren ofishin magajin gari wato sakataren municipal malam haya isa ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. To kamar da na bayyana muku a yau tattaunawar tamu za ta rataye ne kan yadda ta kamata 'yan ƙasa su kasance masu kishin ƙasa ta hanyar biyan haraji lanhu a sangam da dai sauransu domin da waɗannan kuɗaɗe ne ake gyaran gari da dai sauransu. An ce waka a bakin mai ita ta fi daɗin ji barin fara da wato eh, zababben magajin gari na garin Tamaske wato Malam Saidi Ibrahim. sai Lumir muna so a ɗan gabatar da wannan yanki na Tamaske da kuma ayyukan da eh, kuke tar da su a wannan lokaci to na gode malam mamma ada su ci kalangu bisa ga wannan muhawara da kuka shirya e, kamar yadda ka hodi kun sabu zuwa a tattauna bisa kan irin matsaloli na komin lalle kamar yadda ka yi tambayoyi komin kuma da maudu'in da aka sa yau tana rayuwa ne bisa ga wannan jangali shine babban kudin shigarta shine babban kudin shiga na komin domin fuskantar wasu ayyuka irin na ci gaban gari sai dai eh, kamar yadda mudu ya nuna lalle ana samun cikas wajen shiga shi wannan jangalin da sauran takasa kala-kala ayyuka akwai su an zana su ga abin da ake son yi ana son kaza ana son kaza ta kowane fanni kan kiyan lahiya ne kan eh, makarantun nan firamare da gaba ga firamare ake cewa nan fannoni dai daban-daban ga sunan to amma wannan shine kasa wani lokaci eh, hatta da sauran takasakin ba ma jangali ba ana samun matsala gare shi Eh, yanzu kamar in na ɗauki wannan yanki na tamaske an ka kwatanta shi da sauran yankuna na wannan ƙasa tamu shin ya za a yi ciya game da batun biyan jangali da sauran haraji da ya kamata 'yan ƙasa su cika alkawararsu. to kayan mu tahi can nesa sai mun tsaya nan kusa abokan sauran komin na makwabtan mu gani a kane abin yake nan cikin departamentin namu na keta mu sai mu ce alhamdulillah bisa ga sauran wasu komin matsalar guda ce duka ana huskanta irin wannan amma mu alhamdulillah muna son da abin ya karo ne yanzu waccan tambaya bisa ga plan national to nan kaka aiki tun da sur plan national na san departament da region wannan ina wai an ka ce a kwatanta yadda al'umma suke hoɓasa a sauran yankuna nan ma al'umma suna hoɓasa na biyan waɗannan shine ai mun gabatar da wannan muka ce muna samun cikas gare su takasa takasa daban-daban ma ba jangali shi ina gode Ms. Eh, eh, lemer za sake dawa cikin gundarin wannan mahawara. bari zo wajen wato malam ibrahim rashidu hakimi na alhazawa eh, shin malam ibrahim an san da yawancin lokaci wato ku ne hukumomi na yanki suke mai da hankali wajen karɓa eh, jangali da dai sauransu shin ya kuke da waɗannan ayuka musamman a wannan ƙauye naku na alhazawa to <clears throat> matsalar dai guda ce da ko ina gaskiya in dai gaskiya za a faɗi abin farafar gwada mayar ce mu muna bambanci da su amma mu mun san da akwai cikas akwai har yau a bar da gibi da ya kamata mu mu cika da ba mu cika basu mu wannan mu ga ganin mu koko ni ga gani na ina tsammanin sensibilization a jayo hankalin mutane a zamana shi ne ya yi kaɗan mutane har yanzu wasu ba su gane ba menene dalilin bai jangali jangali an bashi shi ɗan shiga yanzu da ka ce mutum an ce an shi an ce mutanen mene za su ka amsa kuɗi ko shi za ka shiga kuɗi sai a ce mun gaji da biya mina aka da eh, wato kamar da eh, an ka ce kare ana biki gidan ku ya ce gani a ƙasa <laughs> gani a ƙasa eh bala shine kaga yanzu in ka ɗauka zu kamar yanzu war hakan nan abinda ba a ja hankalin mutane har ba su gare shi ba yanzu irin abin da aka entran da ake ka kamar su taki su semans na hatsi sai a ce ba da nan birni ba sai ka ji mutane suna ta maganganu sai ka ba a tsaya an kwatanta musu me yasa aka yi haka nan kwanan ba da aka yi conference doctor minister keta ko can ma duka kan waja ce su ma can ko intervenir sai ya ce an mota motoci sun biyo da taki da iri da angare sun yi kawai da shi munin ba a ba mu ka gane to na kenan mu wannan sai mu ce zama a kwatanta mu mutane dalilin da ana tsallake a garuruwa wasu ba a basu Eh, eh, tunda muna yanzu ne muka fara wannan muhawara za mu shiga takamaimai cikin waɗannan matsalolin da kuma illo eh, miki dalilin irin waɗannan matsaloli na ƙauracewa haraji ko biyan lanhu daga wajen ɓangaren 'yan ƙasa na gode malam barin zuwa wajen madan fatima hama kwansayar ce ko in ce mai ba da shawara kuma shin mata a wannan bangare na wato harkar eh, cigaban al'umma da cigaban kasa a matsayin ku wani matsayi ne dai tukun kuke da shi wanda yake tabbatar da eh, mata kuna wakilta su da kuma kuna wakiltar al'umma saboda taimakon su mata mu dai nan ta maske wadda muke ta da su eh, babu ayyukan da gare su dai na cigaba dai hakan ga wanda za a ce mata gashi suna suna da cigaba bancin kungiyoyi na gare su na mata gurfeman feminan dai da suna dai aka samu ana ɗan rarrahe bisa gare su dai kame a can magurin da aka bi. to tunda ana batun wato hakkin ƙasa mata na ɗaya daga cikin wato al'umma tunda an ka diba a Nijar eh, amma duniya wato mata suna da rinjaye sosai eh, ya kuke ganin tahiyar mata wajen biyan hakkin ƙasa musamman a game da batun wani lanho haraji taxi da dai sauransu ya kuke gani mata suna ba da hubbasa mata suna ba da hoɓɓasa tunda tahiyar mata da ta mazan duka guda ci duka kanwar da ci. duka wajen tahiyar da biyan haraji da jangalin nan da tax in nan duka dai bisa matsayi guda na ake shi dai nan dai muna da dai su dai bisa gare su sosai wajen shiga da hitan nan akwai matsala. E to kamar tun da an duba ku ne wakilan al'umma ku ne wakilan kasa shin kuna wadda kansu musamman a matsayin na eh, mace jagora? anan kama hakan ga an taru haka wurin wani biki ko wata sabga hakan ga mata muna dan tattauna a tsakankanin mu inda gungu gungu na mata haka ana sabga nagode nagode madam fatsima nagode Allah saka da alheri bari yanzu wajen ka eh, malahaya kuna ɗaya daga cikin ma'aikata musamman a na da'ira eh, shin ya kuke ganin wannan matsala ta rashin eh, hoɓɓasa na al'umma a game da biyan jangali da sauransu to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na gode eh, lalle ana fuskantar matsaloli wannan matsaloli ne sai ga kawai abin da ya cancanta eh, sensibilisation in ana mutane gargadi eh, gargadi ne wani bi yake da rauni ga al'umma shi kuma yau kasan shi talaka duka abin da ya so kuma idan yana ba da abin shi yana shigowa barki to nashi bangare shi ma yana so ya ga wani abu yana haitar ga barki ya zuwa gare shi Mhm. kenan eh, wato in 'yan kasa eh, suna son su ba da eh, jangali su ma suna son su ga abin da ya kamata wajen fannin gwamnati a yi musu kasa su gani da ido sanin suke jin karin ba da jangalin su nasu da kyawu basu akasari dukkan da kacin mutane suka ce akai mu shekara shekaru muna bin bodo amma mun ba abin da gwani ta kulla mana ba nan bangare <laughs> mala hayya zan sake dawowa bari ko ba wakilin sarkin eh, masarautar ta maske eh, mala abdurrahman hamma tuba shin eh, sarakuna su ne wakilan al'umma ya kuke ya kake ganin wato al'umma suke taya tare da shugabannin su musamman sarakuna ya dangantaka take kasance tsakanin sarki da al'ummarsa To masha Allah daga warko dai ina ma kalangu godiya da wannan muhawarar da shirya anan ta maske. E, eh, haɗe da maudu'in da kuma muke ciki ko tambayar da kai mun ma'amala masarauta da al'umma da hukuma. Kenan masarauta tana tsakanin hukuma da al'ummata. Kenan ita hukuma duk abin da za ta yi abin da shahi wannan almurra na amsa jangali kara da sauransu tana sa masarauta gaba Allah ya saka musu da alheri duk lokacin da suke neman wannan aiki za su je masarauta su tuntube mu za mu fita amsa jangali sai a ba su dogari da chef sector ya tai tare da su su yi kwanakin da za su yi ga daji wurin amsa wannan jangali su dawo gida su zaka su kama rahoto ga irin sakamakon aikin da sun kai kuma gwargwadon hali aikin yana tahiya sai dai cikas ɗin da kowa ya kuka da ita wannan ba a rasa ta ba wannan ba a rasa ta ba matsalar wanga gari daban ta wanga gari daban kenan inda duk an ka haɗa garuruwa tunda masarauta ake magana dole ne a samu matsaloli mabambanta wurin ta da amsa wannan jangali tun fil azal an san da ku ne sarakuna ake ba karfi na kuwa da kan al'umma na ku sa eh, talaka su gane da muhimmancin waɗannan biyan jangali bodo ko kara eh, shin yanzu wannan da wancan lokaci na baya da na yanzu eh, ɗai ne wajen biyan jangali ko waɗannan <laughs> alhamdulillah <laughs> wannan tambayar taka na ji daɗin ta kuma za ka samu amsa ta lokacin da ka tambaye ta lokacin baya sarakuna su ne ke amsa jangali babu wani wakilin gwamnati tare da su har ya kai ma za ka ga hakimi ba tare da sarki ya zo garin shi ba Allah ya taimake shi cikin taimako Allah ya haɗo jangalin shi ya zaka ya ce mu sarki mu ta mu kai bodo ga bodo na na haɗo babu hakimi babu wakilai nan wani lokaci to tahiya ta yi tahiya tahiya ta yi tahiya yanzu sai muka shiga wani zamani na a kuso da hukuma ga talakawanta kusan talakawanta to talakawan ganin nata nata na yanta na kannan na an san su din wani na din wani ne to talakawa na kasan su wasu na ganin wannan gada mun ka ba shi na zai zo shi muna kaza wannan zama shi ne zai zo muna kaza to ina ganin wannan cikas ɗin yakan kawo ga matsalar da ake ciki amma abu mafi alala kamar yadda hakimi ibrahim ya faɗi da sauran al'umma waye kai waye kai al'umma ba ta ganewa sai ana waye mata wa'azin ne ne abinda mun kusa nake tunatar da mu ko to kenan haka ne kamata a bi al'umma yi ta kira a ta kira ba a gaji kada a gaji eh kada a gaji <laughs> eh shine shawara ta kada a gaji da kira eh, ina gode mala abdulrahman eh, hamma tuba barin sake da wajen ku monsieur le maire eh, yanzu mu dawo kan takamaimai waɗannan wani hanyoyi ne kuke bi na karɓar wannan haraji ko biyan jangali ko bodo ko kara waɗanne hanyoyi ne ake bi na da ne ko akwai sabbi yanzu to na gode kalangu kamar eh, tambayar ita ce ma eh, mai martaba daga ya gabatar da ita yanzu abin da ya dan canza kamar yadda ka jiya ce eh, akwai hukumomi na na meri da su wannan kama musu ne suke eh, ana aika kin meri tare da su kun kaji ya ce can da su eh, bakin masarauta su kadai ne suke babu wani na jami'in gwamnati kamar hukuma irin ta meri amma yanzu tare ake tahiya ka hada da ka hada kenan kowane ta fanni ne eh, suna waye ma al'ummarsu da kai nan wajen meri kun ga akwai mashawarciya yanzu ga gudanin ka ambaci mashawarciya kenan kowane bangare akwai su da yawa kwansayin ne su ne eh, wannan haki irin na waya kan nan ya rataya ga kowanne ba ga masarauta kadai ba ko ga mayar shi kadai kenan yanzu haɗa ne ake kwangar receiver ya shigo shine shugaban amsa jan gani lere kuvurman ga sekretar minis to shi karɓar waɗannan eh, kuɗaɗe akwai wani lokaci takamaimai wanda ake cewa lokaci ya lokacin ne za ta karɓi kuɗin e lalle ana hasashen akwai inda ake hasashen wasu lokuta kamar bayan kaka e eh, yawa kamar akwai masu aikin rani akwai garuruwan da an kasan suna aikin rani kamar nan wajen aduna wani lokaci sai ce to ai musu haƙuri har lokacin da suka kai ga amfanin nomansu na rani to muna mukan yi haka nan kuma alhamdulillah mahi yawa suna samun kuma in wannan lokaci ya zo sai su zo su yi solde ko kuma su ba da abin da Allah ya ci so. Yau, Mr. Lemar, wasu suna kuka da yadda kamar rukuni ko gungun da ake taya wajen karɓar wannan jangali. Wasu suna ganin akwai 'yan sanda akwai jandarma. Wannan ba ku ganin kamar ba ne ga talaka sai ya ba da jangalin nan. To, kasan irin wanga lokaci wanda ya zo. kasan demokaradiyya ne su ma kyan ai suna zuwa don security di recoverment suka zuwa tsaron abin da aka ta karɓar nan shi suke zuwa ba don su zo su takura ma al'umma ba ne suke ta yaji waɗannan jami'an tsaro suna kara lahiyar su dogaran da sauran jami'ai na meri da suka ta yi karɓar wannan abu kasa irin lokacin da ake ciki wani ya iya tarbiya shi a mushi abin da kenan ba tsaro ka ga abin ba zai yi ba sosai eh, ba ana zuwa da suna ba dan a zo a takura ma talaka zo abin da suka gai na hakimi shine waye kai waye kan nan shine mu makamin mu eh, to misali wani lokaci kuma eh, talakawa suna kuka idan aka zo karɓar wannan jangali ko babu sai a tilasta sai an bada shin wannan ba ganin ya saba ma tsarin ta yadda waɗannan ayyuka naku na karɓar jangali to eh, ba a cewa ko babu sai an bada ai ka sa an ka ce ko mutuwa ai ta san babu eh, <laughs> in babu babu ba abin da za a yi mm. sai a samu a amsa ai abin da ya samu ne ake towa da shi sai a ce to um, amma a ƙara kuzari a ci gaba kuma da waye ma al'umma kai eh, da yake muna dawowa kan eh, wannan yadda hanyoyin da ake bi wasu mun ga ƙauyuka da garuruwa suna wani takara ta in wannan ƙauye ta hiba da kuɗi akan ba ta wata lamba yabo zan mu sake dawowa kan wannan eh, misali na gode Allah ya saka dalili malam Ibrahim Hakimi mi za ka ci a game da abin da Monsieur ya faɗi akwai abin da za ku ƙara? To, abin da kawar da kuka bisa ga su polis ko wanda aka aika tare ko eh, guard da aka kata da su wannan ba su wata pression in sun zo su zama na suke wurin receiver ko wurin mushan da tiro amsa kuɗi nan na su kawo da lokaci yanzu su abin da su hakimai mu muke mutane ne muka aika mu ce wani shi zo a zaka ga register dan kwana na shi register dan ko wanda a gida a ce a ta a kirawa ne a kira ne amma babu a ce shi gard da aka tayi da shi ko kuma janar aka tayi da shi shi hada shi wurin ta ban gane ba eh, eh, malam ibrahim a kira wani a kira wani kamar in kun ka zo cikin gari sai a zo garkar sarki a zamna sai a ke ko garkar hakimi sai a kirawo iyalin wani a ce ya zo eh. ya biya haka nan ne eh kamar yanzu su suna aika mana program su ce rana kaza gari kaza rana kaza gari kaza to ka san ana zuwa garin ka yau to kira tun jiya za ka information ka ce mutane eh gobe Allah kai mutanen meri suna zaka masa kudin bodu don kwa da yasa akwai wannan haki bisa kan shi shi kokari gobe da sahi ko kuma kace su zo ya kawo mun rubuta wani ya kaza wani ya kaza to yanzu in sun ka zaka wanda akwai sai mu sai mu ce aidi sai ga wani ya bar kaza wani bar kaza yanzu saurar da basu zo ba sai mu ce aika tunda akwai wasu sai ka bincika gani akwai ma shekara biyu akwai ma shekara uku ba su yi ba su ba da ba su biya ba don eh, waɗannan me yasa rashin hali ko kuma dai sun bace ma ba wasu wasu ba su nan don ka dunnan in ka ɗoka nan mu matsar da a gare mu yawancin mutane wadda kai su daɗe nan mutane ne da a Najeriya ko Kaduna ko eh, eh, to mana hakimi wannan yana dan daure man kai mutanen da ba su nan cikin ƙasa kuma ya kamata su biya haraji su biya jangali eh suna ko da lokaci suna zakwa wasu yanzu in ka in bazara ta yi koma suka su yi noma ba duka suka tsaya can ba wasu koma suka akwai wanda a can wanda sun ka zamana can ne akwai wanda da bazara ta yi za su su yi noma wasu in su yi noma harko sun koma sun bar a ci gaba da yi wasu ko sai sun tsaya sai sun yanke sannan kuma su koma kan yadda ake wasu suna ganin ka cikin birni ba a damuwar mutane da biyan can gali sai a cikin ƙauyuka me ke kawo haka to ko cikin birni ana damuwar mutane ana yi ko birni ana yi ko birni ah. ta waye wadda mutane ke yi birni ba ɗaya wanda ake yi ƙauye ba ne shi yasa tunda birni mutane su gane ko da wurin hira na abin ana iya waye ma ko ko ka gane wani abu eh, to kayan kayan zuwa a karbi jangalin kenan kuna wadda kan al'umma akwai hanyoyin da kuke bi na ganar da al'umma wajabcin biyan shi wannan eh, jangali eh, wannan bodo ko wannan kara mhm. mm. don ku ana kwatanta mutane a waye musu kai bodo gara ka amsa in ka tamar mutum ya ce maka kai mun gaji da biya mu ba ga aikin na mai kai mana sai ka ce a ah, yanzu su in wani abu har sai a ce a tabi ɗan ku kuka biyan jandarma ba zakwara shi kai ba isan sai kace ku bashi ko ku kudin da falasama kace ku bashi kenan duka abin da kuke yi ko ku a ci a dauki mutum an yi evacuation an dauki mutum zuwa likita ko ko eh, zuwa hospital eh tambaye ku aka wani abu mm. don ku kenan akwai ta hanya da can ka kare wanga abar ka ba sa su kuma ga inda aka sa suna wani daban eh, duk zamu da zamu dawo kan wannan batu na yadda kuɗin nan suke shiga na al'umma eh, domin um, a ganar da su madan fatsima eh, a wannan lokaci mata suna taka rawar a zo a gani ga ci gaban al'umma ga ci gaban yankin su shin anan ta maske ma haka ne yanzu eh, ɗazu ke batun kuna ganin juna kuna tattauna tsakanin ku mata shin idan kuna tattauna kuna kwatanta musu wajabcin shi biyan waɗannan kuɗaɗe eh, da suke kasance a kawo abu ne na nuna kishi ga ƙasa mm, ana kwatanta musu in an haɗu wurin biki wurin sabga wurin zuba-zuba haka da aka yi ta mata mm, kawai adashe ce kenan eh. duka nan wannan wuri na aka samu ana dan waye musu da kanu tunda yanzu duk ko ina akwai mank da san civilization wato rashin wadda kai kenan eh. Mm. Eh, to kamar kuna zuwa gari gari kawai-kawai ne don ku uh, ganar da waɗannan mata 'yan uwanku kan wannan hanya ta a biya jangali ga ƙasa a nan dai cikin gari ah, mm, ba ku har zuwa cikin ƙauyuka ba kenan ba har zuwa cikin ƙauyuka eh, me yasa babu hali ne ko ko dai babu halin har zuwa cikin ƙauyukan nan eh, za mu sake da madan fatima da gode Allah ya saka da leri bari zo in dawo gari ka malam haya eh, malam haya amma yanzu mu haro mu shiga cikin wato muhimmancin waɗannan kuɗaɗe da ake bada wanda talakawa suke bada shin ya kake ganin su ƴan ƙasa ta kamata su na ce ga biyan haraji amma suna biya a nan in na ɗauki misalin ta maske shan suna ganin ayyukan da ake musu e to lalle suna biyan haraji kuma aiki ana musu ayyuka sosai da sosai ana musu ayyuka sosai da sosai yo an ka diba eh, misali Eh, ɗazu eh, malam ibrahim ya taɓo batun wato idan mutum bai da lahiya a ɗauki wato mota a kai shi barike don ya samu lahiya oh, kuna kwatanta ma al'umma waɗannan eh, wato abubuwan da ake yi su ne suke hitowa daga kuɗaɗen da al'umma suke bada tabbat insha Allah wannan abubuwan duka ana kwatanta ma al'umma kamar na wajen rashin lafiya ko haka lokacin da mana wani samu wasu kwari suna a daba albarkacin noma kenan aka hudu nan wajen hukuma waɗannan abu cikin ne ake ɗiba ana taya ana taimaka wa mutane ana musu tartaman na gonakin su suna iya gane dukkan ana fahimce su kuma suna gana kuma sun san tabbata ana yi musu yanzu kana ganin eh, eh, idan na ɗauke wannan misali na tamaske wato eh, babu wata matsala ta biyan harajin al'umma ta gane mutane idan kun ba su da kuɗi ya za su yi to kasan shi duka aka ce cikin duma ba a rasa komo ba a ca ba a rasa matsala mutane duk su gane amma da duk aka sha'a samu matsala ko kaɗan ci eh duk yadda aka yi aka ci dan wake guda yana bata abin nan shine sakar kenan don kenan dai banca kai ba akwai akwai matsalar da bon burman bata ba bata girma ba sosai bata girma haka nan sosai ba dai mutane akasari dai mai sun gane abin da ake nuni suna nasu dan kokari gwargwadon hali baske kansu shekaru ha wani bi akwai shekaru masu ragani wani bishi ke sa ka matsala wajen bai jan garin kamar in damina ba ta yi kyau ba wala shi ne kamar eh, in ko damina ba ta yi kyau ba mutane na neman abinci wannan ana samun ɗan tangarɗa wajen bai jangali da shi kuma konan wajen hukuma da aksa irin da shekara ta kasance ba a matsa mutane za a mutane sannu sannu a hankali hankali na gode mala hayya eh, mala abdurrahman eh, tambayar da nake so in yi ku da kike zuwa ku ne wakilan sarakuna kuna zuwa ƙauyuka shin idan kuka zo gidan wani iyali bai da in ya ce bai da bai da kasar san bai da ya za kuke yi da shi za ku yi da shi to alhamdulillah da zuma ka hin magana ta zago gare ni mai ya ce ko mutuwa ba ta ɗaukar babu kenan ba tursa samun mutane ake yi ba gargadi ake musu da su da hakimansu suna fahimtar juna in ka zo kana biyan mutum biyar ka kai musu na mutum biyu sai su amsa su rubuce kuma a bi ka zuwa gaba ka hai a koma kenan nan wurin magana tursasawa ba ta samu asali ba yanzu kamar misali shi iyali nawa ne ta kamata a su biya a misalin iyali da ke da eh, mutum biyar haka ko shida alal misali iyali da ke da mutum biyar ko shida a nan eh, cikin eh, kwamitin a jimilce za su biya mutum biyar za su biya jika biyar da ladari jika da ashirin ga kowane wanda yake daidai biyan haraji nan cikin birni kenan eh cikin birnin tamaske kenan eh. wanda suke babu cikin tamaske su kuma eh, eh? ina kenan bari in koma inda tambayar wajen monsieur le maire koko kana ida magana ka eh to bari ba shi ba hanya tun da kenan eh to ka he in je wajen monsieur le maire din ina so in tambaye ku shin mutane da suke kuke zuwa kuna karbar Eh, waɗannan kuɗaɗe na gina ƙasa da yankunan su shin suna kamun ku ƙorafe-ƙorafe na suna ba da kuɗa amma ba su gani ayyukan da ake yi lalle ana kawo ƙorafe-ƙorafe mu muna iya ƙoƙarin mu wajen kare aikin da muka sama gaba a lokacin da ka kawo ƙorafin da shike ba mai amsuwa bane za a kutamta maka garin ku kuna da asibiti kuna da makarantar lakwal kuna da hanya kuma al'amuran nan suna lalacewa meri take ɗaukar nauyin gyaran wannan abu cikin wannan abin da kuke ba su wani ake yin shi amma da zarar ba ku ba su ga mai ta yi tsaye kenan ba ita da laifi ba laifi na kuna talakawa dan babu mai babu kuɗi kuɗi kuma ga talaka za su samu kenan talaka in ka san aikin ka kana son ai aiki abin da kamata gare ka ka biya haƙin ƙasa ka saurari mai ƙasa za ta yi ma. na gode malam abdulrahman monsieur le eh, muna magana kan tun da yanzu mun ban kaɗo mun tattauna duka kan abubuwan da suke eh, suke da dalili da abubuwan da ya kamata a yi da abin da bai kamata a yi ba yanzu ga mu cikin takamaimai ya kuke yi da wannan kuɗi kuma mutane suna ba da kuɗin su. to mutane suna ba da gwargwado za ka ce gwargwado abin da aka samu nan daidai ruwa daidai tsaki ake ake ta yadda aikin ne ɗazu ina shi mm, hakimi ya yi zancen asibiti reference counter reference kenan ya ɗoka malaɗan malati e, to ko kwanan nan ma bayan kwanan baya abin da ya shahi fannin asibiti kwanan baya mu ambulance mu ne an rike da ita abin da ya shahi asibiti ambulance kan vidan shi kan man fetur isansu da za a zuba antirecien eh, da biyan direba da reparation ina ji hakimi bai rasa zuwa kwanan baya buwat sai da aka sabuke sai da aka yi kashe mata miliyan ɗaya da kusan jika ɗari uku duka wannan kuma daga cikin bitalmalin meri ya eh, hito eh, shi ne mm. cikin bitalmalin meri nan kwanan nan ma tsaye take an je yanzu haka ba a rasa kuma yi mata gyaran jika 400 mm. to eh, mr le in tana tsaye kina akwai matsala ko yanzu ya ce yanzu ma an gyaro mm, a to shi a yanzu din ma eh, eh to yanzu su wannan zaman tsayuwa kuma yanzu an je an ƙara an gyaro kenan ba kuɗin maira ne kuɗin da su al'umma suka tattara amma aka zo babu ya za a yi in mutane ba su taro suka bada ba ko sun yi an yi ta cewa ga ta akwai wuraren da sun samu irin wannan matsala har shekara guda mu da yan salasiyon kinmu har da wani abu mota tana tsaye bisa tayoyinta ba an gaza gyara kuma irin wannan matsaloli ne shi ne ce ma duk da mu muna kukan eh, rashin biyan wannan janguluka muna da dama bisa ga wasu ito eh, ya kuke yi don su al'umma ga eh, ta maske su gane da muhimmancin biyan waɗannan kuɗaɗe in kai ɗan kasuwa ne ya kamata ka biya haraji in kai ɗan ƙasa ne ya kamata ka biya jangali domin ci gaban waɗannan yankuna naku da kuke jagoranta tunda an ce kamar yadda eh, mala abdurrahman ne ya ce wannan tsari na kusanto talaka da mai ikonsa. yanzu misali da na ɗauko zancen ambulance da ta tsaya ai tuhwa ɗin ta maske kowa ya san an samu matsala mota tana tsaye kowa ya damu kowa ya san tana cikin matsala kowa ya damu da babu ambulance ba ta motsa to lokacin da aka zo an kai ma wannan babban gyara ai sai da aka kira al'umma gajina ambaci hakimi da ina ji shi ma lokacin akwai shi mai martaba sai da jama'a suka taru kenan wata hanya ce ta nuna musu cewa kun ga cikin daga cikin ina abin da kuke ba da wanga kaso ga abin da aka yi da shi yana nan akwai bidiyon ne ma an ka ɗauka kuma aka watsa har cikin rezo sosiyo domin 'yan ƙasar waje su gani inda wannan lokaci sai da ni yi kira dan ba kamanta ba hakimi kira ne na ce ambulance ta tsufa tamu 'yan kasashen waje da diaspora da duk wanda iya wani abu a kama a samo ambulansu don zuwa gaba gaza za a yi ko ana son ta bata gyaruwa shine irin shi ne yanzu ya faru kenan wannan lokaci an kada wanga abu naku kalangu ko kenan kowa ya san an samu matsala kuma an samo mata magani kuma da mi aka samo magani da abin da kuka bada aka sami samu wannan yanzu monsieur le maire shi kamar al'umma tana da zarafin ta zo ta san kuɗin da take da ina an kasa so mine ne ciki kuma miye an ka rage mi an kai dukkan suna da yancin sanin wannan abubuwa insha Allah ko yanzu mutum ne ke bukata sai ya zo shi sani kuma akwai tarurruka da aka yi kala kala ana tarurruka kwansayin ne ko da wani lokaci muna alhamdulillah sai siyon eh, dai wanda ordinary dai wata uku uku ba a taɓa ratan wata uku ba a taro ba kenan ko da yaushe kowa na da labari inda ake sannan karshen shekara ana raskwana raskwana gaba ɗai na ta shekara ga abin da ya shigo ga abin da aka kashe ga inda aka sa shi ga abin da aka yi da shi eh, eh, yanzu misali ana iya sanin a misali a gwargwado nawa ne ake samun haraji da lanhu da duka wannan kudade da talaka suke bada a nan a jimilce in akwai alkaluma eh akwai alkaluma amma a gurguje abin da ya shahe kasan shekaru ba iri ɗaya ba ne kamar yadda ɗazu magatakarda ɗan kwatamta shekaru kala-kala ne tana iya yiwa abin da aka samu bana ba shi ba ne bara raba shi ba ne kuma baɗi tana yiwa ya ƙaru ko ya rage amma gwargwado raskwana bana abin da aka yi miliyan 76 ne eh, a cikin taron hakimai sun suna da wannan labari cikin amma cikin miliyan 140 cikin miliyan 140 da ya kamata a hado na takas aka samu 76 an wuce rabi ai an wuce rabi <laughs> haka yana to ai wajen jangale <laughs> dama ku kan mu wajen jangale eh, eh. akwai wata albarka nan da agare mu na tax na masu noman rani ita ce ho an rike da komin da ke ta masu eh to yanzu tunda kun ka kawo wannan matsala barin kuma wajen malam eh, hakimi Ibrahim Rashidu shin da yake muna kuma kusan karshen wannan mahara tamu ya kuke ganin abu zai dore na ku ci gaba ku da ke kusa da al'umma na al'umman nan ta rika biyan jangali ta rika biyan haraji domin da su ne ake musu aiki in ka ɗauka kamar shekarar gada ta wuce ko kuma da aka buɗa baraji sai da pandaji da aka yi nan an yi sai da fandaji da hudu duka in manya za su zo za a kira mutane su gani su gani wurin nan da da ba a komi shekara guda ta an kai sai shekara guda ta an kai shi amma mutane har ruwa suka bazara ta yi mutane suna suna aiki ciki saboda na kenan wurare ne an ka kebe don ma a yi noman rani eh, ciki mm. yanzu sai da an ka na na na tare tariyar ruwa don su watsu karkara kakin kakin su ci gaba to wannan an ji hankali mutane ciya da aka yi za a rubaya su amma akwai ita meri su waɗanga masu yin su kuɗi da inga inga inga girman ka da aka azama meri kamar 'yan percentage a ce apor kuka apor a za mutane yin ci gaba da wannan aiki sai kun kawo kuɗi na bodo in kun kawo kuɗi ciki ne zaɓi ba sai da bandaji yanzu na hudu gare mu baɗi suna zama a ruɓaya su saboda kuɗi nan kuka kawo a zubi a power a samu ku duka ayyuka waɗanda kamar yawar ni faɗi da na likita na wajen janar mara security mutane duka a kwatanta mu mun zama mutane muna kwatanta musu kuɗin nan da ake zubawa su ne ka kare ko ka sa waɗancan ba su tuntuɓo waɗanganan sai a ce to ku ta a dafa damo da man shi ku gyara kanku yanzu waɗancan su kuma kuɗi can wanda ake samu su macan wannan ayyuka da shi da dirka kamar compensation ce ake da nan wato gidi ne ake ciki da amsa gare ku mm. a ce a ba kaza ga abin da za a yi da su don ku kuɗi da kuka zuba ga meri in meri ta zama ta yi kasahi ko wani proje ka ce ina son yi aiki amma akwai ina son in ga girman ka meri ku ba da wani abu sannan a zaka yi muku aiki cikin kuɗin nan na bodu ake ɗiba ciki a zuba sai proje ko ta zaka ta yi irin wanga ake an kada eh, sai kenan kuma da wannan kuɗaɗe da kuke ba da shine kuma ita gwamnatin eh, tsakiya ko gwamnati take iya kawo gudun wata ga eh, yankin naku abin da zubin da meri ta mm. farafar ga zubin da meri ta yi da greshina akwai wani aiki ina tsammanin ban san lokacin ali da aiki ya fasa saboda babu afor babu kuɗin zubi a zuba dai a zo a ci gaba da aiki. Hakimi eh, yanzu an san da wannan yanki na Tamaske yana cike da matasa, matasa kuma su ne yara mayan gobe. Shin ya za ku ganar da waɗannan matasa da suke ta da ayyuka da su kawo tasu gudunmuwa ga ci gaban waɗannan yankuna nasu da karkara? To, yanzu abin da ake ciki nan in ka ɗauka wajen matasa, yanzu dai yawancinsu da su. matasa da a gare mu duk sun koma ajiyar noman rani don saboda in ka ɗauka akwai mutanen mu waɗanda daga malibi suna aikowa na yi musu noman rani waɗanda annan su ma suna nan suna yi eh. Eh, kuma yan matasa suna noman rani dole kuma a samu wani eh. jangali wani haraji mu shaidu ne mu muna da matasa masu ruduna ko ko a ce muku bukoki na albasa wanda wasu sun aiko a yi musu wasu basu yi ba saboda sun sun yi wannan aiki nagode nagode malam ibrahim akwai wani kari. kenan bisa ga zancen matasa dan kara ne zan yi lalle a tsare suke kenan suna da ƙungiyoyinsu suna da tsari kuma har suna da ma gurup matasa kenan suna kawo na eh, gaba ɗai kuma lokaci-lokaci kamar makabartin ne ma na ga suna zuwa suna gyaran makabartin ne ayyuka dai na ci gaba suna nan suna yi kuma a travers lor group matasan ta maske eh, suna dafa kuma wajen wani kama wajen abiya jangali mu eh. ma muka ce duk abin da ya dace nasu mu dawa musu za mu dawa musu mu bi su sau da kawai nagode monsieur le maire eh, madam fatima wani kira gare ki a gurguje saboda lokacin namu yana tafiya wani kira gare ki ga mata na su ba da hankali ga gina kasa tare da yan uwansu maza ta su ba da hankali ga yan uwansu maza duka ba kira duk gudana ba tahiya duk guda ta duka kuken da an ka kawo duka kowa da shi na gare shi na gode ya ji duka ɗaya na duka amma ka dai san civilization ta duka adda matsala mu gare mu na gode hmm. da fatan mata za su ji wannan kira naki eh, malam ahaya isa wani kira gare ka eh, na karshe a game da wannan maudu'i da muka tattauna da kuma fatanka abin da ke fata guda ne ubangiji allah ya sa dai mutanenmu na karkara su gane muhimmancin biyan jangali mu kuma nan a namu bangare hukumomi mu ci gaba da waye ma al'ummar kanu da nuna musu amfanin biyan wannan jangalin kuma mu nuna eh, mu kara nuna musu eh, a travel wasu ayyuka kamar su kaɗan kokensu mu dinga kula maza maza muna dan gwalgwada muna dan musu kaɗan kaɗan wannan za su ji daɗi kuma su ma za su jaɗin bin na jangalin da kyau Na gode Malam Haya. Wakilin eh, masarautar ta maske Abdurrahman Hamma Tuba wani sako gare ka kuma wani kira gare ka ga talaka a game da wannan maudu'i da muka tattauna kansa. Alhamdulillah. Eh, kamin in kai ga kira ga talakawa zan isar da godiya ga gidan rediyon karkara na ta maske da haɗin gwiwar kalangu. saboda ita ce hanya guda gare mu tilo ta sadarwa wadda zaka saurara ka ji labarin inda kasar ka take ciki kenan dole na su ma mu gode musu kafin mu yi gaba kirana kuma ga al'umma shine jama'a ku ku ne ke zaɓen mutanen mu zaɓi mutane maimakon mu ba su kayan aiki sai mu koma gehe muna kallon su wannan ba gaskiya bane in ka zaɓi mutum ka zaɓe shi har ƙarshe ma'ana wannan tahiya da aka yi ta konsayin ne da merori da sarakin nan duk kuna kuka zaɓe su kuma zaɓen da kuka musu dan ku kama musu ne kenan kira na a bisa wannan maudu'i da muke shine na haraji kenan duk inda kake dan maski gida kake waje kake in wannan sauti ya kai gare ka ka yi kokari ka biya harajin ka ka biya na wanda yake ƙasa gare ka in ma da halin taimaka ma wani wanda kaga ka iya ka taimaka ka biya mishi haza wasu nagode nagode eh, wakilan sarki eh, malam ibrahim rashidu wani sako gare ka na karshe wani kira gare ka game da wannan maudu'i da muka tattauna to muna fata dai eh, kawo da mutanen mu suka saba saurara radio karkara su saurara don su ji irin abin da muka tattauna irin matsalar da a gare mu tsakanin mu da eh, mutane wanda muka amsa bodo gare su su zamanto su motsa bodo su shigo wadda duk ayyuka <clears throat> da project kama meri wanda za ta ce in ga girman ka meri ta samu ta yi musu zubi a zaka ai mana aiki mu shi na fatan mu duk aiki da ya zaka gar a bari shi wuce a kama a zuba mai eh, kudin nan ta samu ta yi zubi projet daban-daban wasu su muna aiki. Na gode Malam Ibrahim, Mr. Lumer wani alkawari za ku ma al'umma na ganin cewa yadda suke kokarin su biya haraji haka suke fatan su ga kuna aiki kuna musu aiki wato su ga abubuwa a ƙasa. Assalamu alaikum daga farko dai sai in gode muku kuma in jinjina ma in radiyon mu shi ma na karkara don kahin wa rana ya riga yana sa irin ga muhawarin ne ciki eh, kamar yadda har yau dai ba za a wuce gatana da gizo dai ba ta wuce koki alkawali a gani an zuba ba a iya yi ma baka zuba ba wato idan dai talaka suna biyan kudin su suna da in ka san misali eh. ka zuba abinka sannan ne kake da ƙarfin bari in zo in di bashin wani abu na aka min da shi sa'annan kake da ƙarfin cewa ni mun biya abu kaza bari mu gani ni an kai da su ni kuma haki na dole a yi a ce ma ga abin da an kai amma ba hana mutum daga nesa ya ta gani eh, ana ta zuba kuɗi ba a komi da su wani bai sani ba kamar yadda an kace wani bai sani ba sensibilization eh, ta yi kaɗan ba da labari ya yi kaɗan haka ne yanzu misali bisa ga bodar da muke zance ɗazu aika ya tambaya eh, bisa jangali bara abin da ya kamata komin da ke ta maske jangalin da ya kamata shi shigo mata don da ina jin kana an hirabi recoverment to jangali ta fannin jangali abin da ya kamata shi shigo mata miliyan 90 di miliyan hadda miliyan bakwai sama di sati miliyan amma sai miliyan goma sha uku aka samu na wajen bodu kenan shi ne ya kada mu wannan fursantaji da kaga ya ta yi zuwa sankanta fursan kenan da nan shi ma ya kai sankanta tafarsan kuma dole a yi abubuwa da yawa dole ne duk alkawalin da za a ɗoka da kuka su kankan su kwansuka suna zuwa da koke na kowane waje kuma aikin su ne don haka an ka yi su ga waje kaza mun ga matsala kaza waje kaza mun ga matsala kaza ga yadda za muna so a yi mana maganinta to ai sai an waiwayi akwati sai an waiwayi asusu in ka mai asusu ya bude asusu babu abin da ya dace a ɗauki nauyin wannan abu kaga bai yiwa sai dai mu hankuli ai ta cewa kaza ai ta cewa kaza amma dole hankuli da yasa to ne kira gare ka a <laughs> ƙarshe zuwa ga ita al'umma yanzu al'umma kiran da garan na dai kawai a yi kishin komin da an yi kishi shikenan yan babu kishi kaji wasu mawaƙa suka ce babu ƙauna na gode na gode ina fata al'ummar eh, tamaske za su fahimci cewa idan ana kishin yanki to komi yana zuwa daidai kuma komi za a yi alkawarin a gudanar da ayyukan da ya kamata a yi musu kamar yadda ake cewa iya kudinka iya shagalinka ina fata al'ummar ta maske za su ci gaba da biyan haraji biyan jangali da duk abubuwan da ya jibanci eh, wato a yi ma ƙasa aiki a yi ma yanki aiki na gode na gode mayar malam saidi ibrahim eh, mayar eh, na wato karkarar ta maske na gode allah ya saka da leri sannan kuma na samu halartar malam ibrahim ibrahim rashidu hakimin alhazawa na samu wakilin masarautar ta maske wato abdurrahman hamza tuba na gode allah ya saka da alheri eh, sannan na samu kwansayar mashawarciyar fatima hama na gode allah ya saka da alheri na samu hayya isa sakatare na ofishin magajin gari na gode allah ya saka da alheri ni malamin ma'ada da ni jagoranci wannan mahara daga nan zauren wato ofishin magajin garin eh, ta maske da kuma haɗin gwiwa eh, radiyon karkara na ta maske mun gode Allah ya saka da